Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni asima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Bisa al'ada shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan muhimman batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a wasu lokutan ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin ankarar da mahukunta ko kuma waɗanda larurar ta shafa don ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin zai mayar da hankali ne kan matakin gwamnatin Najeriya na tsawaita wa'adin shekarun ritayar likitoci da sauran jami'an lafiya a wani yunkuri na ganin sun ci gaba da bayar da cikakkiyar gudunmawa ga bangaren lafiyar kasar mai fama da tarin na A gefe guda wasu na kallon matakin na gwamnatin Najeriya a matsayin yunkurin dakile matsalar karancin ƙwararru a wannan fanni ganin yadda a kowace rana ake ganin tserewar tarin ƙwararrun likitoci daga ƙasar zuwa ƙetare. guda yake duk da hakan wasu na kallon wannan mataki na ƙara wa'adin aikin likitocin da jami'an lafiya a matsayin gurguwar dabara. Sai dai ƙwararren likita Dr. Yusuf Abdu Misau ya ce ko shakka babu hakan na da alfanu ga jama'a. fa'ida ga yin haka ɗin domin wannan zai ba da daman a ci gaba da samun mutane da suke da experience wanda suka san aiki sosai suka ƙware domin sun yi shekaru suna kan aikin kuma su ƙara lokaci kafin retirement ɗinsu wato maimakon su yi ritaya a shekara 60 yanzu suna kaiwa shekara 65 to wannan zai ɗan rage matsalan ƙarancin ma'aikatan lafiya wanda ka san yana ɗaya daga cikin babban matsalolin da ake fuskanta musamman a nan arewacin arewacin Najeriya. Sannan bayan haka kuma wannan zai ba da dama da su waɗannan ƙwararrun ma'aikata ko kuma ce ma'aikata masu experience ɗin su zama kaman mentors ake cewa ko wanda za su ba da training ko kuma koyarwa akan aiki ga na baya. To wannan zai sa ya zama na aiki yana ci gaba sosai da karancin matsala. Najeriya mai yawan jama'a miliyan ɗari biyu da shida alƙalman watan Maris na 2024 ya nuna cewa ƙasar na da ƙwararrun kwararrun likitoci dubu hamsin da biyar ne kadai wanda ke nuna duk likita guda na kula da mutane dubu adadin da ya karan tsaye ga tanadin hukumar lafiya ta duniya da ta ginda ya cewa kowane likita na da zarafin kula da mutane ɗari shida ne kadai bisa ƙa'ida. Karancin likitoci a Najeriya da kuma yawan ficewarsu zuwa ƙetare na daga cikin dalilan samar da wannan tsari na ƙarin shekarun aiki. Sai dai Dr. Abubakar na goma ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kanon tarayyar Najeriya ya ce ko shakka babu dama ce da al'ummar kasar za su muri gudunmawar likitoci sai dai fa babban nauyi ne akan likitocin da sauran jami'an lafiyar. Um, wannan abu da shugaban kasa ya yana da matukar amfani ga likitoci sabida zai ba da dama ne mu kara samun likitocin da za su ci gaba da aiki wa kasa. duk da shekarun retirement ɗinsu an ƙara shi su. zai ba wa likita dama ya ɗau lokaci yana aiki a gaskiyar lamari wannan abu ne da zai amfani 'yan ƙasa amma mu ma'aikatan kiwon lafiya da likitoci abu ne da ya ƙara kama wani nauyi ne ya ƙara hawa kanmu na mu zauna mu ci gaba da aiki duda shekarun mu sun don mu ƙara taimakawa al'umma an abu ne ake yi saboda ganin yadda likitoci suke ta barin ƙasar zuwa ƙasashen ƙetare don haka ma'aikata da likitoci da muke da su da suke aikin gwamnati sun yi karanci don su wadatar da wannan ayyukan da ake bukata to wannan zai ba da dama a samu likitoci duk da dai shekarunsu ya ja ba kamar yadda ƙananan likitoci za su zage su aiki komai ba amma dai wannan zai ƙara mana yawan likitocin da suke ƙasa suke aiki wa gwamnati to abin yana da alfanu sannan kuma amma shi a karan kanshi likita to idan za mu iya cewa ya ƙara samun wani nakasu na wahala da nauyi da ya ƙara hawa shi. Shirin ya kuma ji mabambantan ra'ayoyin ma'aikatan na bangaren kiwon lafiya don jin yadda suke kallon wannan mataki ga kuma abin da wasun suke cewa. A gaskiya ni dai a nawa ra'ayin kin ga abin mu dai nan tun ma da da aka yi magana ma da muka fara ji gaskiya an ce optional ne. Eh. In kina ra'ayi mm. za ki iya dora an ba da ra'ayi shi kenan amma ni a nawa ra'ayin gaskiya ni ban da ra'ayin karawa gaskiya shekarun ka sun tafi tun da ƙuruci zuciyar ka kake aikin nan yanzu girma ya zo shekaru mm, sun zo mm, hmm? mm, aikin nan ga wahala ka zo ka kara kanka wata shekara biyar to tun kana iya tashi wata ran zaka kwararrabe ka kuma ka gara ma tashi ai kai aikin ko haka kan wannan abin ya na ga gaskiya ni ba zan iya ba haka ma mu lallaba mu je kuma mu zauna mu rungumi kaddara yanda Allah ya mana Allah ya sa abin nan ɗinka ya fito sai ka zauna kuma ka ci moriyar abin da ka samu wanda Allah ya sa rabon ka ka samu eh to gaskiya yana da kyau in aka ce optional in aka ce optional masu so sai su abin nan wa'anda ba sa so kuma sai yi rejection eh tun gaskiya ni dai na ra'ayin gaskiya ni ma ba na so gaskiya eh, in dai lokacin mutum yayi yana da kyau mutum ya huta kamar baki ganin saboda ana ganin akwai buƙatar ku ƙwararru a wannan bangare shi yasa aka ƙara wannan shekaru akwai wannan don wannan gaskiya tunda yanzu gaskiya yawanci duk babu ƙwararru sosai kamar yadda duk an yi ritaya an yi ritaya na san hakika hakan zai iya kasancewa gaskiya ni ra'ayi na idan mutum ya kai wannan shekarun har ya kai wannan talatin da biyar shekara 60 a mm. gaskiya yana bukata ya huta duk jikinsa ya ansa tun da jajayen sawu mm. ana yana fitowa da kawowa wato wannan lokacin ya kamata a ce ya huta su kuma masu tasowa ya ba su waje mm. su kuma sun shigo ciki to ban san ya zan ce ba amma gaskiya ni a yanzu fa sai 2045 zan yi ritaya saboda by age zan yi ritaya kuma wallahi yanzu ma a haka magana da nake miki ko gani nake ba zan iya kaiwa wannan shekarun ba in dai na samu kuɗi zan yi ritaya a gefe guda dakta yusuf abdu misau na ganin baya ga nauyin da zai sake rataya kan likitocin da kuma yiwuwar gazawar wasunsu saboda shekaru babbar illar da wannan mataki ka iya haifarwa shine cunkoso a wajen ɗaukar aiki ta yadda za a fara samun tarin ɗaliban da suka kammala karatu a fannonin na kiwon lafiya ba tare da sun samu guraben ayyuka ba. Wannan tsarin kuma yana da illan da zai iya kawowa ga fannin kiwon lafiya. Babban illansa kuma shine su matasa ko kuma in ce ƙananan ma'aikatan lafiya za a ture musu ko kuma za a toshe musu hanyar samun aiki da gaggawa. Saboda zaman da waɗannan mutanen da za su yi a cikin sistem ɗin ba su yi ritaya ba zai toshe hanyar da za a samu ɗaukan sabbi ta ƙasa wanda kuma ka san shi ma zai iya zama babban matsala sannan ta wani guri kuma in ka duba shi shine shin mutum da ya kai shekara 63-64 a cikin wannan aiki da yake buƙatan ƙarfi da tunani da natsuwa anya kana ga ƙarin shekarun nan zai sa a samu abin da muke kira quality a cikin aikin kiwon lafiya domin in ka duba shi ta wani lokaci shi fannin kiwon lafiya fanni ne da kullum yake buƙatan bincike da da nazari da kuma tafiya da zamani kuma ya mutum ya kasance mai jini a jiki saboda haka ba lalle ba ne mutumin da ya kai sama da shekara 60 a cikin system din ya kasance yayi yi abin kirki in an kwatanta da wanda yake da shekara 30 wanda ya gama makaranta ko ya gama training dinsa ya zama kwararren likita ya fito aiki a haɗa shi da wanda ya kai shekara 63 ko 64 so za a iya zuwa ya zama na cewa wannan karin shekarun ya tara ma'aikatan da kuma ba su da productivity abin da muke kira productivity sosai sosai sosai a cikin tsarin ayyukan lafiya don haka yana da mahimmanci a yi taka tsantsan wajen murna da wannan ci gaba da aka samu najeriya na sahun kasashen da ke da dubannan likitoci a ƙetare galibin su waɗanda suka tsere daga ƙasar don samun rayuwa mai inganci a wani yanayi da duk bayan wani lokaci marar tazara ake ganin takun saƙa tsakanin likitocin da gwamnatin ƙasar sakamakon gaza ko dai biyan su haƙoƙinsu ko kuma gaza cika wasu alƙawura da aka ɗaukar musu musamman waɗanda suka shafi bunƙasa ɓangaren na lafiya. Na ce a gaida likita bokan turai a sosai. To madalla da haka ne kuma shirin lafiya jari ce na wannan mako ke dasa aya. madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurari sunana azima bashir aminu da na shirya na kuma gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.